Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da wani bidiyo mai mahimmanci sosai. A shi wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka mai da wayarka kamar sabuwa ta ringa sauri ba tare da kuma kayi yi factory setting ɗinta ba. Wayarka za ta koma kamar sabuwa kuma za ta ringa yin sauri kamar yau ka siyo ta. Kafin na shiga cikin bidiyo na kai tsaye na so ku yi channel ɗina sannan ku taɓa alamar ƙararrawa saboda kada irin zafafan bidiyoyi na su wuce ku. Farko za ka je setting. in ka je setting za ka maida wayarka developer in ka shiga sai ka je about phone kun ga about phone ga build number to in wayar ka bata ta developer option za ka taɓa nan so bakwai ni tawa you are already a developer ni na mai da ita developer za ka za ka taɓa nan so bakwai in ka taɓa so bakwai wayar ka za ta koma developer me za ka yi next sai ka je developer option in ka duba can ƙasa ƙasan wayarka za ga developer option sai ka shiga ga developer option ɗina in yana kashe sai ka kunna shi to in ka kunna sai ka yi ƙasa kun ga window animation scale transition animation scale and animator duration scale duka waɗannan scale scale ɗin za ka mai da su 0.5 za ka iya kashe su ko kuma 0.5 shine average sai ka mai da shi 0.5x dukansu kun gana mai da su 0.5x to sai kai baya to abu na gaba shine ka je play store in ka je play store sai ka shiga menu sai ka je settings a settings daga sama can ga auto update apps sai ka shiga wajen auto update apps na farko muna da do not auto, auto update apps na biyu auto update apps at any time data charges may apply na uku auto update apps over wifi only to ba ma so ya ringa auto update in dai kana so wai kace sauri sai ka kashe auto update kun ga do not auto update apps to in kai waɗannan abubuwan sai kai restarting din wayarka kana yin restarting din wayarka wayarka za ta dawo sabuwa kamar yau ka siyo ta ba tare da ka yi factory setting ɗinta ba ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon kuma sannan in kana da wata tambaya za ka iya rubuta a comment section ni kuma insha Allah zan baka amsa sai an jima